Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Alhamishi 28 ga watan Janairu na shekara 2021 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu. Ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. cibiyar da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta gabatar da wasu gungu biyu na masu safarar miyagun ƙwayoyi ga 'yan jarida yau da sahi a birnin yamai wani hanyoyi suka dace 'yan jarida su bi don samun bayanai kan batun tsaro masu ruwa da tsaki a kan al'amarin suna ɗauke da ƙarin bayani? saka takunkumi da kiyaye ka'idodin yaƙi da cutar covid-19 sun zama tilas a ƙasar Nijar, wasu kamfanonin jigilar fasinja sun ba da misali a cikin rahoton namu na musamman Masu mu mu da sake saduwa. Cibiyar ƙasa da ke yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi Octresa ta gabatar da wasu gungu biyu na masu safarar miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da aka cabuke a watan na Janairu. Adadin ƙwayar da motoci da kuma wayoyin hannu da Octres ta karɓe dukkansu an gabatar da su ga 'yan jarida a yau da sahe kwamishina na na aishatu bako kakakin ma'aikatar da 'yan sanda ta kasar niger ta mata nan fude ahmed karin bayani an samu labarin cewa akwai wasu manyan gungu biyu na masu hataucin miyagun kwayoyi da an ka bibiye wannan labarin an samu wani dan taliki da an ka kama a karshe aeroport wannan dan taliki an samu wajen kwaye da ake ce ma cannabis kilogram 98 sannan bancin wannan kuma a cikin jihar doso mutum hudu ne an ka samu waɗannan mutanen hudu an samu samu tramadol wajen komprime wajen dubu ɗari da hamsin kai kimanin su wajen sun habra miliyon ɗari da hamsin na sefa kun san wannan kwayar tana nan tana ɓanna sosai kiran da muke yi ga al'umma wanga yaƙi dai ba na 'yan sanda kaɗai ba ne yaƙi ne da ya shahi kowa da waɗanda suke nan a karkarar nan duka ya kamata a riƙe waye musu kai bisa kan illar wannan ƙwayar wani hanyoyi ne ya kamata 'yan jarida na gida da na waje su bi don su samu cikakkun bayanai kan al'amuran tsaro a cikin zaman taron da suka gudanar jiya a birnin yamai shugabannin sashen sadarwa na wasu rundunonin jami'an tsaro tare da kungiyar 'yan jarida kan zaman lafiya da rigakafin rigingimu sun gano bakin zaren kamar yadda a ajidan halidu karim da kumandan yahaya masallata dukkan su masu kula da sashen sadarwa ɗaya a ma'aikatar gar national ɗayan kuma a gendarmerie national suka bayyana matar nan fodai ahmed hanya ta farko da ake bi shine rubuta takarda zuwa ga ko dai ofishin dress ko kuma ofishin babban kwamanda domin ya ba da izini zuwa ku ɗauki labarin da kuke so ko kuma ta hanyar kiran waya don tsaida lokacin da za ku zo ko kuma ta hanyar wasiƙa ta fuskar kafar sadarwa na zamani haka ne tsarin yake C'est les mêmes pour les informations. Les journalistes étrangers. Yan jaridar kasashen waje suna ajiye takardunsu a ma'aikatar harkokin waje. A bangaren ma'aikatar harkokin waje za a duba da nazari idan akwai amsar da za a bada sai a tura a ma'aikatar watsa labaru nan kuma ma'aikatar sadarwa za ta duba a wani fanni ne dan jaridar zai je nemi labarunsa na tsaro. Da zara an bashi amincewa haida kwatar rundunar sojoji za su duba a bangaren su dukkan matakai. Dan jarida na buƙatar rakiyar soja sai a shirya ta. baya bukata to zai je bisa sanya kansa cikin haɗari. Mahimmancin sana'ar kabu-kabu da daidaita sahu a cikin zirga-zirga a doso shine maudu'in wata ganawa da ta wakana tsakanin kungiyar matasa da ta masu sana'ar kabu-kabu da daidaita da kuma ma'aikatar jami'an 'yan sanda. Walgida Zainabu zai Zezi Dade shugabar kungiyar matasan wadda ta tsara wannan ganawar ta mana na Hadiza Hassan karin haske. cikin birnin doso akwai 'yan kabu-kabu da 'yan adaidaita da dama mun lura da basu ɗauki sana'ar da muhimmanci ba saboda haka muka yanke shawarar tara ƙungiyoyin biyu da ciki har da babban wakilin 'yan sanda su basu ɗauki sana'ar da muhimmanci ba sabili da haka a kowane lokaci suna samun matsala da 'yan sanda masu kula da hanyoyi sai muka ga ya kamata a tattara su a waje guda don a tattauna bisa kan zantuka da ke da ma'ana don a samu jituwa a kowane bangare saboda ko da yaushe sai ku ga 'yan sanda sun kama ɗan taksi ko ɗan a daidaita kenan ya kamata a kwatanta musu hanyoyin aikin su su san abin da ya kamata da wanda bai dace ba amma fa'idodin sun fi amfani. Ta yaya ne ake iya samun bayyanai a bangaren ma'aikatu kan kiwon lahiya, ilimi ko kuma hanyar da za a iya samun makamancin digiri ko kuma sake fasfor a lokacin da kuke kasashen waje? domin kawo sauƙi kan wannan batutuwan aka girka sashe na musamman kan yanar gizo mai suna nu wanda zai amsa dukkan tambayoyin kukan wasu takardun bariki maimuna mai ga shugabar tsarin yanar gizo wanda suka girka wannan sashen tama olivia sugbavi karin haske Yana taimakawa mutane wajen samun bayanai a bisa kan yanar gizo. Ta wannan hanyar muna son mu sauƙaƙa hanyoyin samun bayanai. Saboda mu fahimci cewa a cikin Nijar don samun bayanai dole sai ka tashi daga inda kake ko ka shiga taksi. Don a samu sauƙin haka ne muka sanya shafin yanar gizo. Nan take za ka iya samun bayanan da kake so. Akwai bayanai da yawa ta fannin kiwon lafiya, ilimi, ma'aikatun gwamnati, 'yan ƙasa da ke a ƙetare. Misali don samun fasfo za ka iya zuwa kai tsaye a shafin inda kuma za ka samu bayanai bisa kan takardar kaziyar judiciya da kuma bayanai na yadda za ka samu diploma. Hallau kuma yadda ake samun alawus na iyali misali akwai alawus na mata da suka samu kaguwa. Daga 25 zuwa 27 ga watan Janairu na shekara ta 2021, Studio Kalangu ya gabatar da wani zaman taron ba da horo zuwa ga wakilan shi, inda wani gungun masu ɗaukar horon ya kai ziyarar aiki a barlai Yara a cikin jihar Talabiri. Mamma Idrisa na Radio Mangari FM ya bayyana masu yadi Abdu dalilin zuwan su a barlai Yara. dalilin zuwan da muka shine akwai wani foron da studio kalangu ta bamu bisa kan yadda za a yi bincike bisa annoban nan ta covid-19 an jima suna wallafa sakonni na wayar da kan al'umma bisa annoban nan ta covid-19 suka ce to biri su zo su gaya ne mutane suka fahimci wannan sakonnin wani irin bayani za a samu daga mutane da suka saurari wannan shirye-shiryen daga na radio na dalol balle yara saboda radio dalol tana daga cikin radio abokan hulɗa na studio kalangu na yau da muka zo mun samu mun tattauna da mutane da dama wanda suke a nan masu sauraron radiyon nan mata dottawa samari da kuma 'yan mata duka mun tambaye su akan wannan sakonnin da studio kalangu take sawa akan harakan da ya shafi na annoba da take damun mutane da ake ce ma covid 19 kuma alhamdulillah bi ma'ana masu sauraro sun ba mu bayanai gamshe su sun nuna mana lalle sun fahimci abubuwa diya dangane da wannan sakonnin da suke sauraro daga studio kalangu jiya 'yan makarantar lise na koyon aikin husaho'in gine-gine da manyan ayyuka na dogon dutse a jihar dosu suka zo ƙarshen yajin aikin su na har sai baba ta gani wanda suka tsunduma talatin 25 ga watan janairu yan makarantar sun dakatar da yajin aikin nasu ne saboda an biya musu bashin watanni uku na albashi cikin watanni goma sha biyu da suke bin gwamnati magatakardar kungiyar yan makarantar na lise isufu sule tahiru ya ma blazi dan yuma karin bayani ranar litinin mun kaddamar da wani yajin aiki na sai masha Allah dalilin wasu matsaloli a ajin terminal G3. ba mu da darasin fasa'a tsala karatun filo na yanci bayan wannan muna da matsalar wurin ban hayan namu matsalar wutar lantarki aka muna da aries na watanni goma sha biyu amma game da aries din mun samu na watanni uku abin ba mu gane ba ganin cewa muna da watanni goma sha biyu na aries waɗannan matsaloli suka tura mu yajin aiki domin mu ta maika musu koke koke mu za mu tsaye da yajin aikin ranar Juma'a mu yi karatu Juma'a da Asabar Litinin za mu taron aji da mu domin ganin takaka za mu bullo ma wannan matsala. Gaskiya babu ma karatu a wannan makaranta bayan kuma wannan makarantun aikin hannu da fasa'a suna da rigunan mayo da kuma kwallo amma a makarantar mu babu. idan hukumar zaɓe ta yi watsi da sakamakon zaɓuka dokar ƙasar niger ta ba da 'yancin sake zaɓukan a cikin wa'adi na watanni biyu a cewar mai nazari kan kundin tsarin mulki mai na karte jam'iyyun siyasa na iya sake wasu 'yan takarar ko kuma su sake mai da na farkon idan sun ga dama ga ci gaban firar tasu da yatu abdurrahman doka ta ce idan aka soke ayyukan zaɓe ana sake wasu zaɓukan cikin wa'adin wata biyu zaɓen ƙananan hukumomi na gudana bisa zaɓen buɗaɗɗar takarda idan aka soke zaɓen domin akwai matsaloli a ɓangaren takardar sunaye kenan dole wannan a sake ta domin takarar mutane ba ita bace aka soke a'a takardun sunayen ne da kansu kenan sai a sake takardar sunayen a riƙe a nan cewa wasu jami'in siyasa suna iyar canza sunayen 'yan takara waɗanda da farko babu su ko ma menene sai an sake aikin. Jami'in siyasa za su aje takara za su haɗa takardu kuma hukuma za ta sake yin aikinta za ta duba dukkan takardun daban-daban idan da hali a amince ko a'a waɗanda idan aka duba ba takardu guda ba ne. tsohuwar shugabar ma'aikatar ƙasar niger mai kula da makamashi haniya dr zainabu mindodo sule kwararra al'amurran al'amuran makamashi ta tsale kujerar daraktar cibiyar ƙasa da ƙasa ta kare bayyane a bangaren kungiyar otisa in ji wata mashiyar jaridar tamtam info.com ta ranar 27 ga watan janairu majiyar ta kuma kara da cewa dr zainabu da sule za ta kula da tafiya da kuma sa ido kan bayyane da cibiyoyi 337 tare da manyan kamfanonin kasa da kasa da aka girka a faɗin duniya wanda suke bayarwa wanda biyun ke girke a ƙasar niger. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai a dakanci rahoton namu na musamman. A zaman taron ministoci na ƙasar niger na ranar Juma'a 11 ga watan Disamba shekara ta 2020 da ta gabata. gwamnati ya ƙuduri aniyar wajabta ma 'yan ƙasa saka takunkumi da kiyaye hanyoyin kariya daga cutar covid-19 saɓanin sauran wurare a cikin wasu kamfanonin jigilar fasinja ana bin dokokin sau da ƙawa kamar yadda a rahoton na muktar hamadu ya bayyana Karhe tara daidai ga mutse a cikin wani gidan mota jigilar fasinja na birnin Yamai. Nan da 'yan mintuna matafiya za su shiga motocin da za su kai su gariruwa daban-daban na cikin ƙasa. Daga bisani mai kula da sashen sadarwa na kasuwanci na gidan motar ya dage kan kiyaye ka'idodin kariya musamman ma saka takunkumi. A cewar Christian Khaled Dumate dukkan ma'aikatan kamfanin dole ne su sa takunkumi. Su kuma matafiya ya zama wajibi a gare su su kiyaye ka'idodin da gwamnatin ƙasar Nijar ya tseda domin kiyaye yaduwar cutar covid-19 a tsarance duka ma'aikatanmu suna saka takunkumi bayan wannan mun ɗauki da yawan matakai a cikin tsarin kariya daga cutar corona misali shaida a ƙasa a cikin ma'aikatunmu don abokanin hulɗarmu su girmama tazara sannan kuma akwai masu sayar da takunkumi a wajen don abokanin cinikayyarmu da ba su sanye da takunkumi su saye su saka muna tilasta abokanin cinikayyarmu su saka takunkumi a cikin motocinmu ne duka wanda bai girmama matakan ba muna faɗa masa ta hanyar wayar da kai mun samu jayo hankulan abokanin cinikayyar mu na girmama matakan kariya saboda abu ne mai muhimmanci Baya ga ma'aikatan kamfanin dukkan matafiyan da ke shirin shiga motocin sun kiyaye ka'idodin kamar yadda bubakar mai kulanshi ya yi. Ina da mura bana so na ɗaha ma waɗansu saboda abacce da ake sauran ɗaukawa kuma ina gani yana da kyau mutum ya kare kansa ya kare wasu wannan ra'ayina ne don haka ne nake saka takunkumi balle na da makwabta kowa ya farga yanzu muna zagaye da yara da suna da rauni ganin lokacin da muke ciki na sanyi ina iya na saboda na ji na gani ina ganin barna da take yi a faɗin duniya que ça fait dans le monde entier. Hukunce-hukuncen da shugabannin kiwon lahiya suka ɗauka dangance da yaƙi da cutar COVID-19 na cin karo da rashin kulawar jama'a wajen kiyaye hanyoyin kariya. Dalilin da ya sa kenan gwamnati ya ɗauki wani ƙudurin doka a ranar 22 ga watan Janairu kan hukunta waɗanda suka taka dokokin kariya dangance da yaƙi da cutar ta COVID-19. Duka-duka muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman a kan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.